d'un programme en rediffusion sur VOA. Sashen Hausa na muryar Amurka ke magana daga nan birnin Washington DC. Masu sauraro, Assalamu alaikum, barkamu da wannan lokaci. ni ce Amina Bahari Auna tare da Zahra Aminu Fage da sauran abokan aiki muke gabatar muku da wannan shirin a yau 28 ga watan Oktoba na shekarar 2021. A cikin shirin namu na yanzu za ku ji da Majalisar Dokokin Jihar Filato ta tsiya kakakinta Abok Ayuba. Sannan cibiyar Sitad ta shirya taro kan zabarar da matasa masu amfani da kafar sadarwa ta zamani a Najeriya don cin gajiyar wannan fasaha. Muna kuma tafi da rahoto na musamman da ma labaran wasanni kafin mu tsindama cikin taskar rahotanninmu bari mu je yadda duniya ta yi ne. Jama'a masu sauraron mu Assalamu alaikum barkanmu da wannan lokaci. Yayin da annobar coronavirus ke ci gaba da raba duniya tsakanin waɗanda aka yi wa allurar rigakafin da waɗanda ba a yi musu ba. shugabannin kasashe ashirin mafiya tattalin arziki a duniya za su haɗu a nan gaba a cikin wannan makon don tattauna yadda za a magance wannan rarrabuwar kawuna nuna damuwa game da barkewar annobar ita ce tattaunawar da za ta mamaye taron na shugabannin g20 wanda shine na farko tun bayan shekarar 2019 yayin da ake sa ran batun samar da daidaito akan allurar rigakafin zai zama muhimmin batu a taron wanda za a fara a ranar asabar a birnin rome Shugaban Amurka Joe Biden ya yi ikirarin cewa Amurka wacce ita ce ƙasa mafi ƙarfin tattalin arziki a duniya ta kasance wacce ta fi raba allurar rigakafin cutar. Adadin gudunmawar allurar rigakafin da Amurka ta raba wanda ya kai biliyan ɗaya da dugu ɗaya ya ɗara waɗanda sauran ƙasashen suke bayarwa. amma duk da hakan bai isa ba in ji masu fafutukar kiwon lafiya an bada wani kaso daga cikin allurar rigakafin da aka yi alkawari kuma wani sabon bincike da kamfanin nazarin kimiyya na iafinity ya gano cewa kasashen g20 sun samu karin allurar rigakafin covid-19 sau goma sha biyar a kan kowane mutum fiye da kasashen da ke kudu da hamadar sahara To a halin da ake ciki kuma Amurka ta aika da allurar rigakafin cutar coronavirus sama da miliyan 4.8 zuwa kasashen Afirka hudu kamar yadda fadar White House ta shaidawa muryar Amurka a ranar Laraba. jami'an fadar white house sun ce kungiyar tarayya afirka mai membobi 55 ce ta tantance kasashen kasar chadi wadda ta kasance ɗaya daga cikin kasashen da suka fi fama da talauci a duniya za ta samu allurai talatin sai kasar masar wacce za ta karba allurai miliyan ashirin sai kasar gabon mai arziki arzikin mai wacce za ta samu allurai dubu da dubu da bakwai da casa'in sai kuma ƙasar kenya da ke gabashin nahiyar wacce za ta samu allurai dubu tara da dubu casa'in da ɗari tara da casa'in rahotanni sun ce allurar rigakafin pfizer da aka ba da gudunmawarsu za su isa ƙasashen nan da jima'a ko asabar in ji fadar white house wannan allurar rigakafin na buƙatar allurai biyu don samun cikakken rigakafin kuma hukumomin amurka sun ba da shawarar cewa mutanen da ke cikin hadarin kamuwa za su iya karɓar allurar rigakafin har na uku wannan matakin ya biyo bayan sanarwar da aka fitar a farkon makon nan cewa amurka za ta baiwa kungiyar tarayya afirka damar siyan allurar rigakafin modana miliyan 33 wanda aka kirkira amurka Duk da cewa kasar India ta nuna damuwa kan sabuwar dokar kan iyakoki da kasar China ta zartar. India ta ce tana sa ran cewa Beijing ba za ta ɗauki matakin da zai iya canza ko kawo cikas ga halin da ake ciki a yankunan kan iyakokin ƙasashen ba. Majalisar wakilan kasar China ce ta zartas da wannan doka a ranar Asabar a daidai lokacin da ake ci gaba da gwabza kazamin faɗan soji wanda ya sa abu abokan hamaryar da ke asiya tura dubban sojoji akan iyakokinsu na himalaya Masu sharhi a birnin New Delhi na kallon wannan sabuwar dokar a matsayin wata alama ta taurin kai da kasar China ke nunawa kan takaddamar kan iyakar. Matakin dai shine karo na farko da China ta zartar da wata doka da ke bayyana yadda take kiyaye iyakokinta na ƙasa. Duk da cewa ƙasar ta China ta haɗa iyaka da ƙasashe goma sha hudu waɗanda suka haɗa har da Rasha. Ƙasar na fama da takaddamar takaddama da kasashe biyu ne kawai wato indiya da bhutan Sakataren harkokin wajen Amurka a Tony Blinken ya ce ya bayar da umarnin sake duba yadda Amurka ta fice daga Afghanistan a cikin watan Agusta a daidai lokacin da Amurka ta kawo ƙarshen yakin da ta kwashe gwamman shekaru biyu tana yi da ta'addanci a ƙasar. cikin wani shiri na gaggawa amurka da ƙawayenta sun kwashe fararen hula fiye da dubu ɗari da ashirin da hudu da suka hada da amurkawa da 'yan afghanistan da sauransu yayin da ƙungiyar taliban ta karfe ikon gwamnatin kabul cikin gaggawa inda shugaban afghanistan ashraf ghani ya tsere zuwa gudun hijira a haɗaɗɗiyar daular larabawa sai dai dubban sauran 'yan kasar afghanistan da ke da alaka da mamayar da amurka ta yi wa su an bar su a baya yayin da aka kawo ƙarshen kwashe mutanen ko da yake wasu sun yi nasarar ficewa daga kasar a cikin watanni biyun da suka gabata. gai da Zahra Aminu Fage da ta kawo mana labaran duniya daga nan sashen Hausa na muryar Amurka a birnin Washington DC. To jama'a kamar da yadda muka bayyana a farkon shirin majalisar dokokin jihar Filato ta tsiya kakakinta Abok Ayuba. Tun kwanakin baya ne aka samu takun saƙa tsakanin kakakin majalisar da bangaren zartarwarsa bayan wasu kalamai da ya yi na nuna cewa gwamnati ta fito karara ta magance matsalolin tsaro da jihar ke fuskanta. Ga wakiliyar sashen Hausa Zainab Babaji da cikakken bayani. Majalisar Dokokin Jihar Filato ta tsige kakakinta Honorable Ayuba Abok. Bayanai na cin karo da juna kan adadin mambobin majalisar da suka zauna don tsige kakakin, yayin da wasu ke cewa mutane shida, bakwai ko takwas ne. Wasu na cewa mambobi goma sha bakwai ne, akasarin su 'yan jami'iyar APC suka tsige shi. Tun bayan kashe-kashen da ya auku a cikin garin Jos a watan Agustan wannan shekara ne, aka fara samun takun saƙa tsakanin kakakin majalisar da ɓangaren zartaswar jihar. bayan wasu kalamai da kakakin ya yi kan zargin rashin ɗaukan matakai na kwarai da zai kawo zaman lafiya da kakakin ya ce gwamnati ta kasa aiwatarwa da wasu muhimman batutuwa. Shabul Mazadu mawallafin jaridar da Beacon da ke sharhi kan lamura ya mun shimfiɗa kan yadda dambarwar ta samo asali. Su 'yan majalisar suna da dalilan da suka fitar da shi. Mutane da kuma za su ga kaman cewa rigingimun da ke tsakanin su ne tun lokacin da aka kai hari a garin Yarwan Zagam. Wanda ya fita ya nuna shi gwamnati ya ce gwamnati su je su nema hanyar da za su su magance damoyin rikicin da ke cikin kasan. kuma da lokacin da yara su yi zanga-zanga suka tare babban hanya ya ja nuna goyon bayan su akan zanga-zanga wanda ya bai kamata bai cancanci shi da yana gwamnati ya goyi bayan abin da zai dawo da gwamnati kasa ko ya kawo ma al'umma damuwa ba ya kamata su ne su nema magance damoyin da ke cikin kasa da ke tashiwa. Majalisar ta kuma maye gurbin Honorable Abok Ayuba da mamba mai wakiltar Tangana a karamar hukumar Basa. Honorable Yakubu Sanda. Lamarin da Alhaji Sale Zazzaga wani kusa a jam'iyyar APC a jihar Plateau ya ce suna fatar samun canji a harkokin zaman lafiya da ci gaba a jihar. Eto eh, wannan tsigewa an yi shi a lokacin da ya dace saboda lokaci ne da jihar Plateau take neman zaman lafiya take neman haɗin kai daga duka addinan nan guda biyu na musulmai da kiristoci. Dole idan yanzu aka cire shi to hankali zai kwanta sabon spika zai zo zai zo da niyan kawo zaman lafiya da unity da haɗin kai kuma da ci gaban jam'iyya da ta kafa shi a kai. Wasu 'ya'yan jihar ta Filato sun bayyana ra'ayoyinsu kan batun. Sunana Malawi Silvanus jiya da shekaran jiya da mun gan wasu bayanai a sashen sada zumunta na Facebook cewa akwai wasu zargin da aka yi masa cewa ya sa hannu a cikin abubuwan da bai kamata ba akan rashawa da sauransu amma dai a ra'ayina yadda yana shugabanci jama'a mutane so maganan da da ya yi daidai ne. Ni ne mai suna Victor Dan Daura Macleb. Gima dai irin ta siyasa dai aka samu a Plateau. A gani na wannan tuge kakakin majalisan bai yi ba. yau speaker ya zo yana da nashi ra'ayi kai gwamna kana da naka ra'ayi duka for the interest of Plateau ya kamata a ce a zauna ne. A halin da ake ciki dai jami'an tsaro sun garkame kofar majalisar Zainab Babaji, muryar Amurka daga Jos a Najeriya. Cibiyar CITAD mai ayyukan bunƙasa fasahar sadarwa da ke Kano a Najeriya ta shirya taro kan zaburar da matasa masu amfani da kafar sadarwa ta zamani a Najeriya game da muhimmancin kawo sauyi mai ma'ana ga al'umma ta hanyar kafar sadarwa. Daga Kano ga rahoton Mahmud Ibrahim Kwari. Diddiga ta nuna kimanin mutane miliyan 40 ne ke amfani da kafar sadarwa ta zamani wato social media a Najeriya. Sai dai an lura da kyau Najeriya na cikin kasashen duniya da amfani da kafar sadarwa ta zamani ke ci gaba da zama babban kalubale a fannonin tattalin arziki, siyasa da zamantakewa da sauransu. Dr. Yunusa Zakariya'u shine babban daraktan cibiyar Tasi Tad ya fayyace dalilan shirya taron. a nazarin da muka yi da yawa mutane ba su ma gane ne amfanin ita na'urar sada zumunci na biyu akwai waɗanne suke amfani da ita ba ta yadda ya kamata a yi amfani da ita ba na uku kuma akwai waɗanda suke amfani da ita din yadda ya kamata saboda haka shi wannan tare yana so ya ilmantar da mu da waɗannan kashe na uku masu amfani da ita ta hanyar da ya kamata ta yi saboda haka zaburarwa ne shi yasa muka zakulo mutane daban-daban daga kasan nan su zo su baje kolin su. Shararren mai rubuce-rubucen barkwancin nan a jaridar Daily Trust Mustapha Bulama na cikin jerin masu mabiya a kafa sadarwa ta zamani ya bayyana matakan bi ga masu amfani da social media domin rubuce-rubucensu ya yi tasiri mai ma'ana ga rayuwar al'umma. Idan mutum ya riga ya samu karbuwa ko ya samu suna har mutane sun san shi to dole ya zama kaman wani jagora haka ta hanyar yin abubuwan da suka dace. Saboda haka idan aka samu kaman misali eh, labaran ƙarya haka da sauransu to bai kamata a sami shi irin wannan yana yada irin wayannan labaran ba duk dai abin da zai kawo ci gaba da abu mai kyau to shi ne ya kamata a gan shi gaba-gaba akan irin wayannan to idan mutane suna ganin haka suna ɗaukan darasi ne akan haka to sai dai malam ɗallami madu mallafin jaridar kafar intanet wato news diary ya ce neman abin duniya cikin sauri na daga abubuwan da ke sanya matasa su yi rubuce-rubucen da ba su dace ba a kafar intanet. kasan yara yanzu in suna so abun suna so abun ya zo da gagawa ba su da akuri na wasu abubuwa wasu ma abuwa da ake zarge masu social media da shi yan siyasa ne suke suke saka sosai su sa yara kuma gaskiya ya kamata a ce inda ake sa ido a mutane social media a sa ido ma a politicians yan siyasa da suke encourage wannan yara suna yi wannan abubuwa amma a nan akwai wanda suke yi abubuwa nasu saboda ja'iji amma gaskiya inda suke sa ido ana zazage social media influencers a sa ido a politician su ma suna nasu amma sai sun gama sai su je su zona ma'abuta rubuce-rubuce a kafar sadarwa ta zamani wato social media da matasa 'yan kasuwa da kuma ƙwararru a kan harkokin sadarwa na zamani ne ke halartar taron wadda ake da fatan zai zama silar ɗaura ɗan bar tsabtace wannan fanni mahmud ibrahim kwari muryar amurka daga kano nigeria mahmud ibrahim kwari kenan Wannan shirin yana zuwa muku ne daga nan birnin Washington DC akan mitoci talatin da da kuma 60 a matsakaicin zango. Ga masu sauraron mu a jamhuriyar Nijar za ku iya jin mu a tashar mata VOA Africa kan mita 200.5. Bayan haka a koda yaushe kuke so za ku iya zuwa shafukan mu ta intanet wato voahouse.com ko kuma sashen hausa.com domin jin shirye-shiryen mu. Bari mu shakata da wannan wakar kafin mu ci gaba da shirin. akwai rahoto na musamman. A ranar goma sha ɗaya ga watan Satumban wannan shekara ne rundunar da ke wanzar da tsaro a jihar Plateau ta kafa wani kwamiti mai mutane 36 daga ƙananan hukumomin Jas ta Arewa, Jas ta Kudu da Basa don zaƙulon matakan da za su samar da zaman lafiya na dindindin a yankin. Shekaru 20 kenan da wasu sassan jihar Filato suka fada yanayi na rashin zaman lafiya wanda ya janyo asarar rayukan mutane da na dabbobi da asarar amfanin gonaki, gidaje da taɓarɓarewar zamantakewar al'ummar yankin da ke da bambancin addini, ƙabila da al'ada, lamarin da ya sanya dubban mutane ƙauracewa daga mahallansu suna gudun hijira. Kan haka ne kwamandan rundunar da ke wanzar da zaman lafiya a jihar Plateau Manjo Janar Ibrahim Ali ya kafa kwamitin da ya hada da kabilun Birom, Anaguta, Irigwe, Rukuba, Fulani, Hausawa da wasu kabilun don gano musabbabin rikicin da ya kici ya cinyewa don kawo ƙarshensa. Bayan kammala bincike da ba da shawarwari, kwamitin ya miƙa rahotonsa wa rundunar tsaron. Shugaban kwamitin Prince Robert Ashi ya ce kwamitin ya zaga ya kuma tuntubi dukkan al'ummomin da ke yankin don cin irin matsalolin da suke fuskanta da yadda za a magance su. so muka zauna muka tattauna kowa ya fada abin da ke damuwa a wurin da suke zama so mun lura da kowane damuwa da muke da shi sai muka duba ashe damuwoyin da muke da su ma iri ɗaya ne so daga nan sai muka nema hanya wanda za mu Eh, kawo shi operation safe haven domin ta lura da ita lokacin da duk wani damuwa ta taso domin mun duba cewa ba kauna ba yafewa kuma wani abin da muna cakunan juna abin da kasan dan uwanka baya so sai ka je ka taba musamman idan abin da ya shafi eh, fulani da irigwe da anaguta da biron menene damuwa shigan gona sa shanuwa gona to sai ka gan yakan kawo rashin zaman lafiya so mu a kwamiti mun duba cewa idan mun yi abu daya a hana barin yara suna kiwo a hana shigan gona idan amfani na girma a cikin gona mu daina duk wani abin da an yi maka mun cewa yawansu kabilu idan an shiga gonanka kada ka ɗauka doka a hannu ka je ka nema hukuma ka yi karan damuwan da kake da shi ba ma so kashe-kashe a yi kisa ba ma a kone gidajen mutane ba ma so muna so duk wani abin da za mu yi mu sani cewa ubangiji allah ne tsin yadda ya hada mu a guri daya so mu zama yan uwan juna domin mu yan najeriya ne ba wanda ya fi wani zaman mu a najeriya in ka zo kasar mutum da shike dokan najeriya ta yarda maka ka je ko ina ka zauna in ka je ka sami mutum a inda yake koyi zaman lafiya ka bi abubuwan da shi yake so. To a baya an samu irin wayan na rahotanni da aka mika ma ba ma a ce STF ba sauran hukumomi da ba aiwatar ba. Mm. A wannan karo menene fatan ku ga wannan aiki da kuka yi tukuru wajen ganin cewa an samu zaman lafiya? To mu shine wannan rahoto da muka report da muka bayar a yi amfani da shi. ba ya zama kamar wa'ansu report da akan kawo sai a ajiye shi a karkashin tebur sai a ya kare kenan a'a so mu fatanmu shine a bi wannan report din in an bi ta a kashin gaskiya zaman lafiya za ta samu kuma muna addu'a shi sector 3 commander ya sani cewa eh, wannan rahoto din kowane eh, kabila da ya kasance a kwamiti ya yarda da abin da muka ayana kuma ba zai samu damuwa a kai ba. Shi ma Garba Abdullahi Muhammad da ya zama mataimakin shugaban kwamitin ya ce a zaman da suka yi da al'ummomi daban-daban na kwamitin ya gane cewa ba su da wani bambanci idan har al'umma za su fahimci haka to kowa zai zauna lafiya. To, uh, abubuwa sun faru kamar yadda kika sani na rashin zaman lafiya musamman wannan jiha ta Filato. Kuma an yi kokari iri-iri domin a ga cewa an samu zaman lafiya. Amma kuma har yanzu dai ba a samun ba yadda ake so. To, cikin yawo da muka yi wajen dubawa me yake jawo rashin zaman lafiyan tukuna. mun ga abubuwa da yawa menene kuma za a yi don a zauna lafiya to na farko wanda muka identifying ko da yake dai mun bashi amma a cikin experience dina da na gani a ciki na farko a kai rashin zamantakewa tare bafulatani yana can birom yana can miyango yana can kowa an yi awari wannan idan mutum ya jefa dutse a nan ya san kashi 99 bisa dari wanda zai samu bafulatani ne ko kuma kashi 99 bisa dari wanda zai samu biram ko irigwe ne kaga ba zai yi shayin jefa dutse ba amma yau idan ga bafulatani gidan bafulatani ga na irigwe ga na biram to ba yanda za a yi ba fulatani ya dauki dutse ya jefa bai san ko zai fadi a gidan dan uwansa ba fulatani ba ba yanda za a irigwe ya dauki dutse ya jefa bai san ko zai fadi a gidan eh, irigwe dan uwansa ba to na gano wannan ne daga zaman da muka yi domin wa'annan kabilun duk muna tare yanda muka zauna din ga kai ba yanda za a yi a samu lokacin da ni zan ga abin da zai cuci ɗaya daga cikin ɗan kwamiti ko miyango ne ko rukuba ne ko birom ne ko bahaushe ne ko anaguta ne in gani kawai in kau da ido a yi to mun zama yan uwa to ashe idan wannan abin aka kai shi cikin al'umma aka yi haka to ashe wanda da suke zigawa a rashin zaman lafiya saboda aljihunsu za su ji kunya na biyu abin da na lura matasanmu masu son zaman lafiya ne amma ba a ajiye inda ya kamata a musu faɗakaswa da wa'azi akan zaman lafiya ba to da muka yi dan haduwa da su muka dan tattauna sai muka gane sun ma fi son dattaban son zaman lafiya domin sun san in an bata su aka wa gaba to saboda haka dole ne su dawo a dawo akan wannan sirdi sannan kuma na wanda abinda na ƙara ganewa shine makarantunmu sai kaga musulmi ne kawai a makaranta ko kirista ne kawai a makaranta to ya za a yi yara su gane cewa ana tare kaga dole a samu makarantu wanda musulmi da kirista 'ya'yansu duk suna zuwa a guri daya to wannan kaɗan daga ciki kenan Kwamandan rundunar tsaron ta Special Task Force Manjo Janar Ibrahim Ali, wanda shine kwamandan runduna ta uku da ke Jos da yake karɓar rahoton, ya bayyana cewa tun bayan da aka samu rikici a yankin an yi ta zaman tattaunawa don samar da zaman lafiya mai ɗorewa a jihar Plateau. I want to assure you that we will work and think with think tanks, consultants and all critical stakeholders mentioned hearing to enhance the new narratives that will help address the long lingering issues on the plateau. Kwamanda ya ce a yayin da muka karɓi wannan rahoto za mu yi iya ƙoƙarinmu wajen neman shawarwarin malamai da masana don neman mafita kan zaman lafiya. Manjo Janar Ibrahim Ali ya ce rundunar tsaro ta Operation Safe Haven za ta yi iya ƙoƙarinta wajen maido da martabar jihar Plateau a matsayinta na jihar zaman lafiya da yawon buɗe ido. Don haka ya buƙaci al'ummar jihar da su rungumi zaman lafiya su kuma ba jami'an tsaro goyon baya wajen tabbatar da zaman lafiya mai ɗorewa. A gefe guda kuwa mataimakin gwamnan jihar Plateau Farfesa sauni Theoden ya buƙaci al'ummar jihar Plateau ne da su haɗa kansu su maido da zaman lafiya da tun can aka san su da ita. Ba wani mataki illa a roki mutanen Plateau su dubi zaman lafiya su ɗauke shi da muhimmanci. Ba wani ne a waje zai kawo mana zaman lafiya ba. Mu mutanen Plateau ne da kanmu mu ce muna son zaman lafiya da juna. Mu dubi juna kamar 'yan uwa. zumunci ya shiga tsakaninmu plateau ɗin nan namu ne duka mu ne duk ya kamata mu gina ba wani na waje ba so mun ɗauki wannan a zuciya ina ji za a sami mafita. Mataimakin gwamnan jihar Plateau kenan Farfesa Sony Teodian ke magana kan muhimmancin rungumar zaman lafiya a jihar. Zainab Babaji, muryar Amurka daga Jos a Najeriya. Yanzu kuma sai shirin wasanni a takaice. Wasanni a takaice. Assalamu alaikum mai saurari barkamu da sake saduwa a wani sabon shirin takaitattun labaran wasanni da ke zuwa muku a daidai wannan lokaci daga sashen hausa na gidan rediyon murya Amurka duniya a tafin hannunku. Ƙungiyar kwallon kafa ta ƙasa da ƙasa da kuma hukumar ba da shawara a kan fasahar kwallo wanda ake kira da suna the international football association boards football and technical advisory panels sun ba da shawarar da a aiwatar da shirin ba da damar sauya 'yan wasa guda biyar biyar wa club club na kwallon kafa a dukkan matakai ya zamo na dindindin wannan shawarar da ipap din ta bayar ya biyo bayan ganawa ta hanyar kai tsaye ta na'urar talabijin ne da masu ruwa da tsaki kan harkar kwallon kafa suka bayar da ke son ganin an aiwatar da tsarin yin amfani da 'yan wasa guda biyar biyar a maimakon guda uku uku sai dai kuma wannan sabon lalan ya danganta ne kan irin bukata da kuma yanayi a yayin da tsarin canjin 'yan wasa guda uku uku da kuma hutun rabin lokaci za a ci gaba da shi ronald coleman babban mai koyar da 'yan wasa na club din barcelona an salame shi daga club din a jiya laraba a bayan da ya yi watanni goma sha hudu yana koyar da 'yan wasan kwallon kafa na barcelona shi dai coman ya karbi horar da 'yan wasan barcelona ne daga hannun Kius Shetan a watan Agustan shekarar 2020 a farkon kakar kwallon da yi a matsayin babban kocin na Barcelona ya ciyo mata kofin Copa del Rey kurar coach din na Barcelona da aka yi jiya ya biyo bayan fafatawar da aka yi da club din rayo valentino inda aka ci barcelona ɗaya da nema da hakan ya nuna cewa barcelona ta yi rashin nasara har sau hudu daga wasanni guda shida da ta fafata bayan munich ta kwashi kashinta a hannu a karawa da ta yi da borussia mönchengladbach a fafatar neman cin kofin kwallo na kasar jamus wannan karo a rabanta rabanta da ganin irin wannan cin kacar tun shekarar 1978 gladbach ta yi nasara kan bayan na kwallaye biyar babu ko daya wannan shine babban duka da bayan din ta sha a tsawon shekaru 20 tana lashe kofin kenan akwai yiwuwar a yi wa jarod da kocin manchester united ole gona sanja idan aka yi la'akari da cin kacar da kungiyar kwallon kafa ta liverpool ta yi wa man united da ci biyar da nema ita dai club din man united wanda ake yi lakabi da sunan red devils so biyar kenan ake samun nasara a kanta daga wasanni tara da ta yi to da wannan batu na manchester united na kawo ga ƙarshen takaitattun labarin wasanni na wannan mako abdulwahab muhammad murya amurka daga bauchi a najeriya yanzu sai takaitattun labarai ministan tsaron taiwan shuko chen ya faɗa a yau alhamis cewa tilas ne taiwan ta shirya don kare kanta kuma ba za ta iya dogara ga sauran kasashe don taimaka mata ba idan kasar china ta kai hari kan tsibirin takaddama tsakanin taiwan da china ta karu zuwa mataki mafi girma a cikin shekaru da dama da suka gabata inda beijing ta aiki da jiragen yaƙi zuwa sararin samaniyar ƙasa da ƙasa da ke kusa da tsibirin ma'aikatar tsaron taiwan ta ce ƙasar china za ta iya samun cikakkiyar damar da za ta iya mamaye tsibirin nan da shekarar 2025 china ta yi ikirarin cewa taiwan yanki ne da ke kasar ta tun asali ko da yake tsibirin ya kasance mai cin gashin kansa tun bayan ballewarta daga babban yankin kasar ta china ne bin tsarin 'yan gurguzu a shekarar 1949 bayan wani yakin basasa da aka tafka na tsawon lokaci To jama'a baki daya a nan ne za mu dasa aya sai kuma gobe idan Allah ya kai mu za ku ji wasu abokan aikin mu da wani sabon shirin na misalin karfe shida na safe agogon Najeriya Nijar kamar da Chadi wato karfe biyar na safe kenan agogon Ghana. Yanzu a madadin waɗanda kuka ji muryoyinsu musamman ma Zahra Aminu Fage da ta taya ni gabatarwa da Julie Lavis Gresham da ta haɗa mana shirin baki ɗayansa. Ni ce Amina Bahari Auna daga nan sashen Hausa na muryar Amurka a birnin Washington DC nake sallama da ku ku huta lafiya.